صلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم كما كلهم الله يساك داود مو تكين شي قبر كراتم منوانا للتافي ألفية ابن مالك وهي ينزو منا ننشكين باب الحال كما كما aka saba insha Allahu zan karanta sai a karanta ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيفا أو كان جزء ما له أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا أو مثل جزئه والحال إن ينصب بفعل صرفا والحال إن ينصب بفعل صرفا أو صفة أشبهت المصرفة أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرعة فجائز تقديمه كمسرعة ذا راحل ومخلصا زيد دعاه ذا راحل to oh, har yanzu muna nan kan bayanin hal satin da ya wuce mun ɗan yi bayani kan hukuncin hal idan ya kasance ma'arifa sannan muka yi bayani muka ce al'aslu fil hali an takuna na kira amma in ka ganta ta zo ma'arifa to dole akwai wani abu da za ka yi itiƙadin ta'awilinsa kamar ijtahid wahdak muka ce bi ma'ana munfarida muna fahimta yi sannan muka ce wal aslu fi sahibil hal an yakuna ma'arifa shi kuma amma wa qad yakunu nakira fil mawatin wanda muka ambato muka ce in dalla ala takhsis aw dalla ala ta'khir aw kana mawsufan wa darabna lakum al amsal to yau insha Allah za mu ci gaba malam yace mana bai dace hal wato ya zo daga mudaf ilaihi ba wato in aka samu mudaf da mudaf ile bai dace hal ya zo daga mudafun ilaihi ba sai in mudafin nan ya cika ayyukansa misali هذا ضارب هند مجردة هذا ضارب هند مجردة كنا عايزين nan مايك mike اي bai هذا ضارب هند مجردة طب هذا مبتدا ضارب شين خبر وهو مضاف هند شين مضاف إليه مجردة حال من واحد من الهند حال من هند an fahimta to bai dace ba irin wannan hali hali ya zo daga mudaf ile sai in har mudaf ya cika aikinsa ma'ana da mudaf bai cika aikinsa ba da bai cancanci ya kasance mudaf ba da mujarradatan bai halatta ya kasance hal ba an fahimta amma kasantuwan ismul fa'il ne ya kuma cika aikinsa ya ɗauko hurufai irin na aikinsa kamar ka ce haza huwa alladhi daraba hindan kamar ka faɗi haka ne mun fahimta haka kuma kana iya cewa a'jabani qiyamu zaidin musri'a a'jabani qiyamu zaidin musri'a kaga musri'a hal min wa min zaid wato kaga zaid mudaf ilayhi ne an fahimta to hali bai zo ba sai da mudaf ya cika aikin sa ma'ana kenan haka yakan faru daga ismul fa'il koko a masdar mun fahimta dan qiyam masdar ne na wai na qama ilayhi marji'ukum jami'a an fahimta ai jami'an hal ne min wa min ad-damir fikum an fahimta kaga marji' menene shi asab na masdar ne kuma yana ɗaukar ismu ismul makan eh aina marji'ukum ilaihi amma inda ai to shine malam ke cewa wala tujiz karka halatta karka inganta minal aljawaz halan hal zuwan hal minal almudaf ilayhi mudaf lah bi ma'na mudaf ilayhi إلا إذا اقتضى المضاف عملا sai in mudafi ya riga ya kammala aikinsa an fahimta ko ko a'a ya kasance yani shi mudaf din mudaf ile juz'i ne na mudaf ko kuma kaman juz'insa yani maganganu ne guda biyu juz'i wato ya zama kujera dole da shi za yi amma kamar juz'i cire shi ba zai iya cutar da jumla ba shine kal juz'i juz'an minhu aw kal juz ya kasance bangare ne ma'ana ba za a iya yakice shi ba ko ko ya kasance kamar bangare ne ma'ana samuwarsa da rashi la ya zurul jumla bangaren mudaf yani ya kasance shi mudaf bangare ne na mudaf ile yani kusan abu ne guda daya ai to amma ma'ana sai da yake sun cuɗanye sun zama ya ani la takadu tumayyizu bainahuma ka fahimta yi in kace hada daribu hindin in bacin idafa mai alaƙan darb da hind an fahimta yi amma an ka duba bismillah wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin me ikhwana ikhwan hal min waye من ضمير إنهم تو كذا صدور ده صدور إنهم ورد وايك بابين تنوى آه الناس من صد ونزعنا ما في صدورهم ده ما صدور إنه زوي نازني شيني جزء من المضاف <laughs> كذا ده بابين تنوى هذا ضارب زير ده بابين تنوى ونزعنا ما في صدورهم ده صدور إنما نازني don جزء من المضاف أو mudaf او كالجزء يعني كالجزء يصح أن تحذفه بدون أن تتضرر الجملة ذاك إطعامي شيء جملة بعضات تتبع ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة حنيفا حل موه من إبراهيم yani ya karkata ga dukkan wani abu na ƙarya ya tabbata akan addinin gaskiya to abin da nake son in pointin anan wani thumma auhayna ilayka an ittabi millata ibrahima mudaf da ne to ibrahim din nan kan juz'i ne min milla domin laufi fi ghairi kana iya cewa thumma auhayna ilayka an ittabi ibrahima hanifa <laughs> إيه، هكا ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يكن شيني تو شيني كالجوز اما انت تو هكا سام ايرين وانا خلاص حال ينا اي زوا مضاف اليه كينا يعني حالنا اي زوا مضاف اليه احاليا اكو ان هرشي مضاف بين يزن توبا مبين شباشن وانا ايكي ya cancanci ya aikin da ya kamata ko ko a'a mudaf ile ya kasance juz'un min al-mudaf aw ka juz'in min mudaf mun fahimta ko aw kana juz'a ma lahu udifa ko ko shi ya kasance shiwa mudaf ilai ya kasance juz'in wanda aka yi idafa ne ga aw misla juz'ihi ko ko kamar dai juz'in sa ne shi shiwa shi mudaf fala ta haifa kar ka karkata daga wannan magana zuwa wata <laughs> kuna fahimta to hal idan aka yi mashi nasba da fi'li wanda yake mutasarrif don kun san fi'iloli sun kasu gida biyu akwai mutasarrif akwai jami mutasarrif din gida biyu ne akwai tammu tasarruf akwai naqisu tasarruf an fahimta to muna magana akan kamilu tasarruf in aka yi wahal nasba da fi'ilin da yake mutasarrif ne to in kaga dama malam kana iya cillo hal din a farkon jumla in ga dama kana iya eh, kana iya kawo ta karshe misali kamar ka ce دعا زيد ربه مخلصا دعا متصرف نقول متصرف متصرف كذا مخلصا منين شيء انا حال من واحد من زيد اما ده تتند فعل متصرف يصح لك أن تقدم الحالة أو أو أن تؤخرها كان إيش دعا زيد ربه مخلصا ko kuma mukhlisan zaidun da araba. mun fahimta to haka kuma dukkan wani sifa misali kamar sifa mushabbaha wacce ta zo ta yi kama da irin aiki na shi fi'ilin misali kamar ka ce ah, za rahilun za rahilun musri'an za rahilun musri'an rahil sifa ce ismu menene shi fa'il don haka sifa ne amma yana aiki irin aikin fi'ili don haka a wannan yanayi kana cewa haza rahilun musri'an ko ko a musri'an haza rahil eh eh eh to duk suna ɗaukar abin da fi'il eh to za mu iya cewa a ma'anance za mu iya cewa a aikace ma'ana za mu iya cewa a ma'anance za mu iya cewa a lafzance a ma'anance ma'ananta irin na wancan ne an fahimta san ko da yake akwai ɗan bambanci ta ma'ana domin idan aka samu jumlatul fi'liya تدل tajaddudi التجدد والاستمرار أما الجملة الفعلية اسمية تدل على الثبوت والدوام توكينا من حيث المعنى فيه يسير فرق كيف يتعي أما من حيث اللفظ من أي شيء معنى سنع إيه من أنت والحال شي حال إن ينصب إن أكي مشي نصبا بفعل صرفة بفعل بيكي أنا إيه تتشان زاشي أو صفة كوكو وتصفة ظهت المصرفة وجدت كما هذا شي وانشن فئل دا اكي اي تتشن ذا شدف معنى ذا تي كما هذا وانشن ولن ايكن سا دا حروف انسا دا لفظان سا فجائز تقديمه شي غبات الدشي شي وعيد حال جائزين كمسرعة ذا راحلون اي اسال انسا هذا راحل مسرعا ايه ومخلصا زيد عفا لذا يعني لي دعا زيد المخلص مو فانت اي دعاك ان في اللي يكفن شيء متصرف ني تو كما كان رسالنا ذاك جو حال كيف تشاء ذات اليمين وذات الشمال سجدا لله وهم داخلون هذا ايه na eh, eh, eh, eh. wancan wani abu ne daban wannan wani abu ne daban wannan yanzu muna magana akan shi hal din ne ka fahimta ai wancan halaccin zuwansa ne muka duba to da ya zo din yanzu a ina ya kamata ya tsaya ai mun san cewa alfa'il yalilwa يا الفعل wal maf'ul ya ma to shi kuma muna expecting shi ma a ce mana ga stand din sa to sai aka ce a a shi condition din sa idza kana al-fi'lu mutasarrifan aw wajadta shay'an yushbihu al شيئا al mutasarrifa fi al الفعل يصح لك أن تقدم الحالة أو أن تؤخرها يا هلت لك كوكا غباتا كوكا يجي وقضي الأمر wa ila Allah turja al-umur sai fili tambayoyin shi ala eh eh mujarradatan a ah, muka ce yayi eh, aiki dai yani idan ya zama na cewa ya yi mana aikin da muke buƙata. sai muka ce wannan kuma yakan kasance kuwa ismul fa'il ko kuma a mazda tunda suna aiki irin aikin fi'il ka fahimta innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikum al'ijla فاذكروا kadhikrikum aba'akum آباءكم ولولا دفع دفاع الله الناس أو ترواية نن كاكا دكا مصدر عمل عمل الفعل na kamar yaya misali duka biyu ya ɗauka ma'anance inda fi'ili ne a wurin yadda wancan ya zo da nasba shi ma haka zai yi. <laughs> fahimta yauwa sannan kuma lafazinsa ya ba da ma'ana irin na wancan eh هذا هو الذي ضرب ai mun manta wani abu ne mun al وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرض الأفعال قل يعني أل الظلام تكن يكسن صلة هذا الضارب زيدا بمعنى هذا الذي أي صلة أما سمكتي وكونها بمعرض الأفعال قل أما كسنتوانسا أتكين فيه مضارئي وأنا قل جدا أكثر أو كلا سيلا إيه وانا حرفي انا بدلان سنة ايضا سنة اكرا مكالا وانا ونكا رسول انا كان شكالا ايضا ربي ويجا مو في تاي تضام دس آية انا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك